Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Rasha ta kai farmaki da makami mai linzami a babban birnin Ukraine da wasu birane a jiya Asabar. A daidai lokaci da Moscow ta ce dakarunta sun share yankunan birnin Mariupol kuma wasu tsirarun mayakan Ukraine ne suka rage a cikin wata masana'antar sarrafa karfe a birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa da aka masa ƙawanya. ba a iya tabbatar da ikirarin da rasha ta yi cewa ta mallaki birnin maripol wurin da aka gwabza fada mafi muni da kuma bala'in jin kai wurin zai kasance babban birni na farko da ya fada hannun sojojin rasha tun bayan mamayar ranar 24 ga watan fabrairu shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa lamarin da ke faruwa a birnin da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da zama mai muni kana kiev na tuntubar masu kare birnin kulle yaumi ma'aikatar sojan kasar mali ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama ciki har da wani mayakin jihadin bafaransa dan tunisiya a wani farmaki ta sama a tsakiyar kasar ta yankin sahel sojojin sun kai farmaki ta sama sau biyu a ranar alhamis a kan 'yan ta'addan a cikin dajin gangwal mai tazarar kilomita goma daga ƙauyen mora a cewar babban hafsan soja a wata sanarwa ga 'yan jarida waɗannan hare-hare sun ba da damar kawar da wasu 'yan ƙungiyar ta'adda ta gsim babbar ƙawancen jihadi a yankin sahel ciki har da samir al-burhan dan ta'addan faransa nan ɗan tunisiya ma'aikatar sojan ta ce ta ɗauki wannan mataki ne daidai da bayanai da ta samu akan wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta ce za ta ƙarfafa mayakan ƙawancin gsim kana ta taimaka musu bayan sun sha kashi a ƙauyen mura. Roma Francis ya halarta amma bai jagoranci wani taron bikin easter a cocin St. Peter's Basilica a daren jiya Asabar ba. Mai yiwuwa saboda ciwon kafa da yake fama da shi wanda ya tilasta masa takaita wasu ayyukansa. Babban limamin Italiya Giovanni Battista Re shi ne ya maye gurbin Roma a matsayin babban mai hidimar bikin. Wanda ya hada da jirin gwano a cikin tsananin duhu da ke tsakiyar babban cocin Krista da duniya. Papa ya zauna a gaban taron Basilika a cikin wata farar babbar kujera ta gefe, kuma da alama yana lura. Fadarsa ta Vatican ta ce zai karanta sharhin littafi mai tsarki daga baya a cikin ibadar. Duk wanda zai jagoranci taron ibadan wanda ya sami halartar mutane dubu biyar da biyar, zai buƙaci dogon tsayuwa a lokacin rera waƙa da karatun bishara da kuma gyare-gyare a kan membari. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran kcna na kasar koriya ta arewa ya bayyana a yau lahad cewa shugaban kasar kim jong-un ya shaidi gwajin harba wani sabon nau'in makami da nufin bunƙasa makaman nukuliyar kasar sabon nau'in makamin yana da matukar ma'ana wajen inganta karfin wutan harba manyan bindigogin atilari masu cin dogon zango da kuma inganta hanyar sarrafa makaman nukuliyar demokaradiyyar mutanen koriya ta arewa in ji kamfanin dillancin labaran na kcn kamfanin dillancin labaran dai bai bayyana lokacin da aka gudanar da jarrabawan ba amma sai bayan kwana guda kafafen yada labaran ƙasar koriya ta arewa suka bayar da rahotanni akan ayyukan da shugaban ya yi Gwajin na baya-bayan nan dai na zuwa ne kasa da wata guda bayan da Koriya ta Arewa ta sake yin gwajin makamai masu linzami a karon farko tun shekarar 2017. A ƙarshe, ambaliyar da ta yi barna a gabashin ƙasar Afirka ta kudu. A jiya Asabar ƙasar ta sake fuskantar ƙarin ruwan sama bayan da guguwa mafi muni a tarihi ta afkawa ƙasar ta kashe mutane kusan 400 tare da barin wasu dubban basu da matsugunai. ruwan ambaliyar ya mamaye wasu sassa na birnin durban da ke gabar tekun kudu maso gabashin kasar a cikin wannan mako inda ta yi kace-kace da hanyoyi tare da lalata asibitoci da share gidaje da kuma tarin mutane da suka makale a ciki jami'an agajin gaggawa a kudu maso gabashin lardin kwazulu natal inda lardin na durban yake Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai ni kilo ne. Karewa maganin nan kallo magani ne na itace saiwa ce karkashin kasa ake turo ta. Ba fa yan dabaru aka yo ba a duk kala da baya. Masu sauraron wannan shiri na kasuwa a kai miki dole gani nan a kasuwar AYA farkon shigowa abuja Ga zalika wannan gurin kuma yana dab da fadar shugaban najeriya ne wato aso rock wannan kasuwar kusan duk abin da ma mutum yake nema zai iya samu kama daga kayan abinci wayoyi da sauransu ina tare da waɗannan 'yan kasuwar mai hula ko za ka bayyana mana sunanka suna muhammad gwani yawwa daga jin gwani ai ka san mutanen borno ne <laughs> gwani faɗa mana irin nau'o'in hulunan da kuke sayarwa ana huluna akwai wanda shi dubu ashirin da biyar ma akwai wanda muka sai da shi dubu bakwai akwai wanda muke sai da shi dubu shida akwai wanda muke sai da shi dubu uku da ɗari biyar ma kala kala ne huluna irin zanna da ake kira tangaran ɗin ne ita ce ashirin da biyar eh ne ashirin da biyar muke sai da su akwai zanna kuma wanda muke sai da su kanana akwai wanda muke sai da su sha uku sha biyu haka su ma akwai su akwai kuma da manga yan cameroon dubu bakwai da ɗari biyar dubu takwas su ma akwai akwai minista kanana akwai na dubu bakwai saura akwai na dubu biyar ma haka wato ne abin da yake bani mamaki za ka ga hula ga ta nan duk sunanta zanna amma kuɗin za ka ga da bambanci da bambanci kowanne kwaliti na su ma daban-daban ne kowanne su ku kuke dinka hular ko ana dinkawa ne a kawo muku ku sayar a ah, ana dinkawa dai ana kawo muna saya eh mu da kanmu sai mu je ko mai duguri mun je sai mu siya mu dawo tun nan abin da zan so na sani an ci kamar abuja manyan mutane sun fi so su ji an ce musu hula naira dubu hamsin ne dubu tamanin ba ka ba sa ganin darajar hula eh wani haka akwai irin wayannan mutanen ma akwai mutanen da an kashe musu dubu goma ma a wannan huluna za ce musu wayannan kananan huluna dubu hamsin dubu sittin haka su suke so suna cewa amma mu saukin su wanda muke sai da su ya yi sadan shi mu sayar shi ashirin da biyar haka su ne kawai. Wato yi mana yan ashirin da biyar din ne su in an ce musu in ba an ce musu hamsin din ba ba sa ganin darajar su. Eh hakan ne gaskiya hakan ne. Mm. Faɗa mana shin ana samun ciniki kullum ko yanzu ba kuɗi a hannun jama'a. a cinikin yanzu a ya ragu da kamar ba irin na da ba ne yanzu azumi ban Allah ya da za a yi ciniki amma yanzu cinikin ba kamar irin na da ba ne gaskiya ya ragu eh hannun mutane yanzu ba kamar kowane bana yana da kuɗi gaskiya Allah ya bada sa'a. amina eh, yawa ya Allah kamar da ku sani lokaci lokaci muna kawo wannan magani yau ma gashi Allah ya dawo da mu da wannan magani na itace wanda ake jikawa da ruwa kamar haka ana sha bangaren nan bangaren mai sai da magungunan gargajiya ne na ga kuma wannan kasuwar ta AYA na ga ya dace na zanta da shi dan shi ma bangare ne na musamman malam ko za gabatar mana sunanka sunana Muhammad Nazifi Kano mun jibir faɗa mana na ga itatuwa kake ta eh. sayarwa kai ana ta sai da kaya ga masu turare eh. ga masu kayan waya kai kuma itatuwa kake sayarwa a itace ne mai kyau wanda ya samu asali daga wajen caji wanda oganmu ne kaɗai ke tono shi buhu buhu wanda ake jika shi bangaren sanyin mara da sanyi kumburin ciki wannan maganin ya yake na ga itatuwa ne a daure a leda kuma ka ce oganku ne waye ogan nan naku oganmu ne muhammad sani kano wudil kuma me yasa dun najeriya ba a samu sosai an je har chad ba kowane ƙasa ake samun kalarsa ba amma a wajen chad ana samun sa sosai to faɗa mana ya naga kuma kamar maganin ba tsada kana sai da shi kamar kyautarwa ma ya ce kan me dami tsada kaɗan mi albarka ka gane shi yasa muke sayi naira hamsin uku naira ɗari kuma komai ba mu nema mu rasa ba Allah ya wadata mu a hakan ma da kake gani. Shin to faɗa mana kasan maganin bature ana cewa ko a rubuta a ce sau biyu a wuni ko sau uku ko kuma ga dai tsarin yadda za a sha shi har ƙarshe ko magungunan ku suke. Shi maganin gargajiya wannan dai fannin wanda na sani namun kenan ka gane? gaskiya tsime ne za ka iya kama kwana goma kana sha tsima shi ake jika shi ake ma'ana kenan shin ba taɓa kawo muku karar cewa in an sha maganin na ana samun matsala ba ba wata matsala sha Allah bangaren mace mai ciki ma mai dan yawan ciwon mara muna cewa har karan jefa yan kanwa yanzu daga nan wa'annan yan kuɗin da nake gani ga sunan dai ga eh. naira dari ga naira hamsin yanzu da haka kake hada har kudin da ba kalan kuɗin da babu Ana. kuma ga insha Allah wani ke gyama wannan cinikin ayo na same shi dan wannan buhun da kake gani cikowai ne kat da wannan itacen gani nan kuma a bangaren inda ake sai da turare kala-kala malam ku za a gabatar mana sunanka eh sunana yusuf muhammad malam yusuf faɗa mana nau'o'in turare da kake sayarwa nan eh gaskiya akwai nau'o'i daban-daban kala-kala da nake da su a nan. Eh, ma'ana akwai na ga akwai har da almiski ma da ake labarin sa ga wani na itatuwa da sauran eh, shi wancan na ice turaren wuta ne wanda ake sawa a daki su kuma wannan normal tare wanda ake yi a jiki ake shafa a jiki sai kuma wancan shi almiski sai kuma irin wa'annan na addu'a su kamfani da ɗan duwala da binta sudan. yawwa to bari mu fara da almiski din nan shi shi almiski a nan ana samun sa a najeriya ko sai daga waje ake odarsa eh gaskiya daga waje ake odarsa in an kawo shi nan mu kuma muna sa shi a irin wannan kwalban ne wato ana kawo shi a wata babbar jarka ce ana rabawa ko kuma da waɗannan 'yan kwalabe ƙanana dama suke zuwa kamar haka eh akwai wanda yake zuwa asali a irin wannan kwalba 'yar dogo haka sannan kuma akwai wanda yake zuwa a gwangwami haka mu kuma mu muke sa shi a irin wannan gajeriyar kwalba wani abu da watakila masu sauraro waɗanda suka shekara kamar hamsin zuwa sattin sun ji kayan bacci binta sudan <laughs> ni ma kaina na san shekaru da dama nake jin labarin ina nuna min turaren binta sudan ga turaren binta sudan mai jan kan nan eh, shine binta sudan an haɗa shi da sunan sudan ya nuna daga sudan ake kawo kenan eh akwai dan sudan akwai dan kamaruma sannan kuma akwai ɗan najeriya akwai binta sudan akwai miss paris ina jin kasan wani turare shi miss paris ina da gaskiya ban da shi faɗa mana menene shi turaren binta sudan din nan eh, ko bintu sudan bint wato yarinya yar sudan kenan ya nuna mata ne kaɗai ke amfani da shi ko kuma shi wani turare ne na musamman eh shi wani turare ne na musamman wanda ake addu'a da shi da kuma baya ana sa shi ma a jiki haka to yanzu kuma ya koma yawanci irin masu addu'a ne suke amfani da shi irin wuridin nan kenan na dare yauwa amma gaskiya yanzu ba kowa ke sawa a jiki ba saboda yana ko shi ne ake kira turaren aljanu ne da ake labari din eh shi ne duk masu irin wannan harkar ne suke amfani da shi faɗa mana yanayin wai wani duk turaren da ake da su da ake sayarwa akwai turare wanda ake yin sa a nan najeriya eh to gaskiya a dai irin wa'annan wanda nake da su ban ga wanda yake najeriya ba amma akwai na dubai akwai na saudiya haka duk na da su amma su najeriya sun fi irin na fesawa ne haka amma inda irin wannan na madaran turare ne su ba su da na gana abu nan sai dai wanda ake kawo musu daga waje akwai wata al'ada ta masu turare eh, in suna yawo ba irin ka nake magana wanda watakila ka kama kasa kana zaune a gude ba za ga kamar suna ba da ke turaren suna fesa mutane kamar kyauta-kyauta eh wannan al'ada ne ta mai turare don ba ko ni din ma na yi duk wanda ya zo guna na yin haka al'ada ne ta mai turare kusan kowa ma yana yin irin wannan ko yana shafa ma ko kuma na saya ne sai ya dan fesa ma hakan na fesawa ne na wannan ne kuma sai ya dan shafa ma kaji kanshin sa wanne ne turare a nan mafi tsada wanne ne mafi araha eh to gaskiya a nan mafi araha sai dai in wancan turaren wuta wanda ake kunna masa wuta a sa shi a kan wani abu a daki eh, wato farashin nake so na ji naira kaza da naira kaza akwai har na dubu ashirin haka su kuma a can dari biyu ne kaga ayi da bambanci sosai shi kuma wannan malami harkar zai ke yi harkoki irin na tura kudi din nan waɗannan sun zama su ne bankuna da yanzu ake da su a ko'ina ba sai mutum ya tashi ya tafi banki ba kawai zai zo ya mika ko ya mika katinsa a bashi canji ko a masa transfer malam ku za gabatar mana sunanka na sunana musa uzairu Musa faɗa mana a takaice yadda wannan harka ta POS wato harkar eh, tura kuɗi ko karɓar kuɗi take gudana wacce ba sai kaje banki ba. Muna gudanar da ita ne kamar yadda aka tsara mana saboda wani lokaci za ka samu banki haka da layi ATM akwai layi to irin gudun haka sai ka zo POS za ka samu akan lokaci. in za mu cire maka ne akwai dan abin da mu ma muke sawa akai a cuta ka cura ma wanne sai za ka iya kawo sai a cura wato kuna ɗan ɗaura 'yan riba a cikin misali mutum yana so ya karbi dubu goma daga wajen ku naira dubu goma nawa ne 'yan ɗan lada da ake baku bai wuce ka mu caje ka ɗari uku ɗari biyu ba eh, amma daga kan naira dubu ɗaya abin da ya kai dubu biyar naira ɗari ya wajen turawa fa in kawai zuwa ne na ba da kuɗin ina so a turawa wani akwai bambancin caji ne e to ba bambancin caji tsakani sosai sai dai bambanci yawan ka da kai a taho da shi shine nan ne za mu kayyaje maka cewa ga abin da za ka ba mu wannan wata sabuwar nasara kenan da aka samu a najeriya birni da karkara inda ake wannan harka ta pos masu sauraro daga nan kasuwar aya da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja a madadin ita maryam Daudu da ke kula da wannan shiri daga washington dc nasiru adamu elhika ke cewa mu zama lafiya shirin boa hausa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana shugaba na haɗin gwiwa na dukkan ikilisiyoyi na Nijar baki daya. ina so cikin wannan lokaci na ibada wanda musulmi ke azumi na ramadana wanda krista ke shirin bikin lokacin da aka gicciye yesu almasihu da tashinsa da yin nasara bisa ga mutuwa in jawo hankalinmu a kan irin abubuwa waɗanda ke faruwa gewaye da mu hankali na jama'a ba shi a kwance saboda wasu wurare inda muke zaune sai ka ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar wasu suna tasan ma wasu ko su kashe su ko su kama su har ya kai ga lokacin da wasu ba sa iya kwana cikin gizagensu saboda tsoro da fargaba cikin yanayi irin wannan ba abin da yake da saura gare mu a matsayin mu na shugabanni na addini ko na ƙasa ko na jama'a face mu juya ga ubangiji gani abin da yake faɗa mana ko da mun ce a matsayin na shugabanni wannan zamani ya kawo amma a matsayin mu na shugabanni da kwai nauyi da Allah ya riga ya faɗa mana ya azaba sakanmu Wannan ya taɓa faruwa lokacin sarki na farko na Isra'ila ya ga abubuwa sun rikirkice a ƙasar. sarki sol maimakon ya saurari ubangiji ya saurari muryar jama'a ya aikata abubuwan da ya aikata waɗanda ba daidai suke ba da manufa ta ubangiji annabi sama'ila ya zo gare shi ya ce kayi abubuwa na fitar hankali kayi son ranka son mutane ya ce saboda haka ubangiji ya kawar da iko da mulki wanda ya baka sama'ila ta daya sura sha uku daga aya takwas zuwa sha hudu daidai wannan lokaci da muke azumi da addu'a muna kira ga shugabanni mu jawo hankali cewa ubangiji yana aunawa ko da yaushe lokacin da muka yi sakaci muka bari rayukan bayan allah na salwanta muka bari rashin adalci na yi gaba muka bari kiyayya tsakanin jama'a tana karuwa to lokaci yana zuwa inda ubangiji zai dauki hukunci a kansa muna addu'a ubangiji ya bude idanun hankalinmu hankalin magabata domin su fahimci nauyin da allah ya azama da Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da kwararriya a fannin abinci mai samar da lafiya ga jiki, wato Maryam Sani Bala, don jin irin nau'in abincin da jiki ke bukata, musamman a wannan wata na Ramadan da ake wuni babu ci babu sha. To da farko kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki? Abinci mai gina jiki shi ne ake kira da protein shi wannan protein da muke magana misalin shi shine nama kifi wake yogurt kwai da naman kaza da dai sauransu to wa'annan su ne wa'anda muke kira protein kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata kamar wasu nau'in abinci jiki ya fi bukata kamar dai irin nama dai kifi cereal food kwai Kayan itatuwa sune furut kenan Shi kuma jiki yana da buƙatar dukkan nau'in abinci, kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matukan mahimmanci a jikin ɗan adam, kuma masu saka ƙarfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya, sai dai jiki yana buƙatar wasu fiye da wasu. jiki kuma yana buƙatar abinci mai gina jiki fiye da sauran. Kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala? Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals to gaskiya akwai yi matsala dukkanin jiki yana buƙatar wa'annan abubuwan guda biyu vitamins da minerals kamar su nama kifi madara da kuma yogurt. To musamman yanzu da ake azumi wani abinci jiki ya fi bukata. Yanzu kamar idan muka duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, jiki yana buƙatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Kamar misalin jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa, da kwai da yogurt da madara da cereals da sausage. To a shawarce idan an yi buɗe baki me aka fi so a ci? A lokacin da ake yin buɗe baki ya kamata a ce a ce mutum yana a ce yana mutum ya fara da abinci wanda ba shi da wanda ba shi da acid a jikin shi lokacin da aka kai azumi kenan ba to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda ba shi da acid kamar misalin abin da muke ce ma dried fruits su ne kamar su kankana gwanda banana pineapple siril, amma banda cirrus misali kamar su lemu daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara ka fara amfani da su ba to kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wa'inda ne bayanin su dalilin da ya sanya ake son a rika cin su suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron b sai kuma vitamins da kuma fiber suna ɗauke da wa'annan abubuwan dukkaninsu sun kumshe su wanda za su ba jiki abin da take bukata kenan sannan a lokacin jiki yana buƙatar abinci musamman wanda ke ɗauke da shuga saboda neman ƙarfi kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar. To wani lokaci za ki ga dai abin sai a hankali idan mutum ba shi da halin cin waɗannan abubuwan me zai ci ya maye gurbinsa. Idan mutum ba shi da halin cin waɗannan abubuwan da na lissafa irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba to idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin to kada ka matsa ma kanka kurin abin da ya kamata ka je ka nema to sai ka yi kokarin ka samu wake wannan wake namu wake kowa ya san dai wake to mutum sai ya je ya same shi a rika yi mishi kosai ya rika ci akwai kuma nau'in abinci kamar awara kin gani ita ma awara abu ce mai sauki wanda mutum idan ba shi da iko ba sai ya matsa ma kan shi ba za a iya zuwa ya je samu awara ita ma awara abu ce wanda take dauke da protein a jikinta za mu iya cewa ma ita awara kashi 90 casa'in a cikinta protein ne to mutum zai iya samun ta kuma ko a ina sannan kuma ko a ina za ka iya samun ta ka ci ta ko kuɗinka kalilan ya ka samu ka ci a matsayin na wanda baka da shi sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangwaro da su yazawa da dai sauransu su ma kin ga sun maye gurbin wa'incan. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba ma masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wadda kuma zai ƙara wa jiki lafiya? shawarar da zan bada kuma a nan ita ce kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga abu wannan yana da mahimmanci abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin dan adam kin gani ana buƙatar shi to amma kuma shawarar da zan bada a nan gudirin ita ce kada ya kasance idan mutum ya samu irin wa'annan abubuwan da na lissafa masu mahimmanci to duk lokacin da aka ce ga abu yana da mahimmanci to zaki same shi kuma yana da rashin mahimmancin shi akwai rashin mahimmancin shi a jikin ɗan adam kuma za ka samu cewa ma ga abu yana da mahimmanci to kuma za ka samu wani wanda baya da mahimmanci to shi ne za ka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolinsu a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kaɗan a cikin jikin ɗan adam misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abincika dai masu gina jiki to amma kuma suna fitar da wani abu a jikinsu a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma wanda ake kira da uric acid da turanci yana da amfani a jikin mutum amma idan ya yi yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout idan shi protein din yayi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout saboda haka duk abin da da za a ci duk abin da mutum za ya ci yana da kyau ya kiyaye yadda yake cin sa kada ya cin shi ya zama shi kadai din yake ci baya hadawa da komai sai wannan protein ko da wani lokaci shi shi to zai iya haifar ma mutum da illa sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci sannan kuma ana son dukkanin dan adam a ce yana yin shi saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya koshi to kun ga zai taimaka taimaka mashi ma gurin narkar ma da abincin idan ya ci ya koshe ya rika exercise to wannan exercise din da yake ne za ya taimaka mashi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yadda ya kamata To masha Allahu Maryam muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu ji daga bakin likita kan mahimmancin shan ruwa da kuma yadda ya kamata a sha ruwa musamman a lokacin azumi ga kuma zafi da ake fama da shi. Dr. Lawal Musa Tahir Gareka. ka. Duba da yanayin yadda ake cikin zafi a kasashen da bukatar idan an sha ruwa ɗinnan nan kamar yadda bahaushe kira abin shan ruwa da bukata a sha ruwa ko kuma abin da yake mai ruwa ruwa saboda zafi yakan sa mutum ruwa ya fita daga jikin shi ta hanyar ah, zufa ko gumi ko kuma ta numfashi kan shi idan zamanin zafi ne ana fitar da ruwa sosai sai kasance kenan babu isasshen ruwa a jikin mutum idan an sha ruwan kuma wato an buɗe baki da buƙatar a samu ko shi ruwan a sha ko kuma abin da yake da mai ruwa ruwa to amma kuma kar mutum ya ɗauki <laughs> roba guda a lokaci ɗaya ya shanye bai zuba cikin komai ba sai ya zama an samu matsala ko ciki ya kulle haka ko wani abu masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Kuma da fatan kun ji shawarwarin da waɗanda muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin ƙwararriya a fannin abinci mai ƙara lafiya a jiki wato Maryam Sani Bala sai kuma ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ni Hauwa Umar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a Hausa boahausa.com ko kuma sashin Hausa hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, auni lafiya.